Tell them. matasa da fatan kuna lafiya baka ku da shigowa labarun matasa na wannan goma sha hudu ga watan Mayu na shekarar 2022. A ɗakin magana kuna tare da ni Samira Wafi tare da Gora ta Fanta Shamsu ya ne Fanta kina lafiya? Alhamdulillah Mira ya ne yau miki labari. A yau Gora za mu yi magana ne kan bikin cika shekaru arba'in 41 da rasuwar shahararren mawaƙin nan Bob Marley wanda a cewar wasu shine sarkin rage da kyaɗe-kyaɗe har ma da ƙungiyar Rastafariya gaba ɗaya. Takaitaccen rahoton namu zai kai mu agadas inda tun da aka gano gano wani wuri da zinariya ta bullo a gundumar ta dares matasa na ta tururuwa a can a ƙarshe kuma sai filimin wasannin motsa jiki Gora matsayin share fage na ranar 13 ga watan Mayu wanda ya yi daidai da ranar mata ta ƙasa. 'Yan mata masu jagoranci na agadas sun shirya ayarin wayar da kan jama'a a makarantu mai taken 'yancin matasa musamman 'yan mata a yayin musgunawa da amfani da su. Haka ne Mira an kuma gabatar da wannan kaddamawar ne a COS Musa Jarmakwa na Agadis rahoton Musa Mamman wanda aka fassara. sanar da yara mata 'yan makaranta hakokinsu idan suka fuskanci fyaɗe ko abin da ya kama da haka shine manufar wannan shirin wayar da kai kamar yadda maryama abdu ramin matashiya kuma jagora agadas ta bayyana gurin da ake son cimma shine nuna ma matasa musamman ma 'yan mata cewa idan an musguna musu suna da 'yancin su kai kara wannan shirin wayar da kai wata dama ce a gare su kamar yadda suka bayyana Wannan wayar da kan ta yi daidai saboda ma 'yan mata yau mun san inda za mu je don kwato hakkinmu. A cewar shugaban makarantar CS Musa Jirmakwai, wannan shiri a makaranta wata hanya ce ta karfafa kyawawan ɗabi'u da ladabi a cikin makaranta. A ranar goma sha ɗaya ga watan Mayu, duniya Rasta ta yi bikin tunawa da mutuwar Bob Marley, wanda wasu ke ɗaukar shi a matsayin sarkin kiɗan rage ko kuma ƙungiyar rastafariya. A cewar Adamu Yakuba, wanda aka fi sani da Black Miller, mawaƙi rage man Bob Marley, wani ne wanda ya riga ya wuce zamaninsa, kuma waƙoƙinsa ba sa sufa. Ga dai Black Miller yayin da ya fira da Mustapha Mamman Sani. Abin da za a da mutumin shine cewa ya yi suna a duniya ni kullum na sha faɗi Bob Marley na duniya ne gaba ɗaya duk abin da yake wakewa a yau shekaru arba'in na kasance a cikin lokaci kuma kuna gani da ya yi waka bisa tashin hankali ya yaƙe kuna gani su ne muke fama da su ta'addanci ko Boko Haram kuna gani kamar muna lokacin Bob Marley a lokacin da yake raye kuma ya sha kiran duniya ga zaman lafiya wajen dunkulewar duniya gaskiya mutum ne mai hangen nesa sa kenan a yau shekaru 40 ko 41 bayan mutuwarsa mutane suke nan suna fahimtar saƙon Bob Marley. Dangane da matsalar rashin tsaro a birane da kewaye a cikin garin Gaya, hukumomin gudanarwa na gwamnati da na gargajiya sun yanke shawarar kafa 'yan gadi da aka fi sani da suna 'yan banga. Waɗannan matasa ne daga unguwanni daban-daban da za su baiwa 'yan sanda haɗin kai domin rage sace-sace. Yunkuri ne da ke nan gaba da sakamako mai kyau, mu biyo wannan rahoton na Fadal Alu da aka fassara. Wa'annan matasan mahukunta tare da haɗin gwiwar harabar polis ta gayyane aka zaɓe su yau suna kawo iya nasu taimako ga sassaucin lamarin sace-sace da wasu tare-taren hanya. Kai batiri! In muna yawon sintiri ko sigara ce muka ga mutum yana sha idan ba mu yarda da shi ba muna kama shi tun da dare sai da asuba na ke komawa gida. Kowace ranar talata ranar cin kasuwa inda yawaitar jama'a ke cunkoso ana neman taimakon matasan 'yan banga kantu iro mai kula da babbar kasuwar gaya. Ana yin sati ɗaya ba a ce an yi sata ba cikin birnin Gaya. Kenan an samu nasara. Za mu ci gaba da wannan aiki tare da jami'an tsaro. Girkin wa'annan 'yan banga ya ba da damar raguwar sace-sace a cikin anguwoyi a cewar shugaban gundumar gaya Asimu Abarshe. Su ne suke yawo cikin kasuwa ranar da kasuwar take ci akwai cinkoson jama'a suna janye abubuwan da ke tare hanya domin kada a samu cinkoso akwai yara da barayi da suke shigowa idan suka kama su suna faɗa mana sai mu kai su a gurin ofishin 'yan sanda. Banda ma birnin na gaya wasu ƙananan hukumomin karkara na gundumar suna da matasa da ke kawo taimakonsu ga kariyar dukiyoyin al'ummomin. tururuwa zuwa wajen zinare a gundumar tadares na karamar hukumar agades tun bayan sanarwa da aka yi a shafukan sada zumunta da ke nuna an gano wani gurin zinare da ba shi da nisa da sansanin sojojin amurka matasa masu tarin yawa suna garzayawa zuwa wurin neman zinarin anise karim yana can ga rahoton nasa wanda aka fassara Nan take bayan jin wannan labari, ɗaruruwan matasa helu da kwasa a hannu suka mamaye wurin zinarin domin su nema. Waɗannan matasan da muka tarar a wurin suna cike da ƙwarin gwiwar samun zinarin. Tun da muka ji labari aka ce wurin na akwai zinariya muka taho da mu da abokanmu muka kwaso filin nan mu da dugogi muka taho wurin aiki. Muna ta yi yanzu mun yi ramu biya amma ba mu samu ba kuma ba mu fasawa. Babu inda za mu taya muna nan inda muke. Saboda dalilai na tsaro ma'aikatar magajin gari ta ɗauki matakin hana tonon zinari a wannan wuri. Magaji Alhaji Mamman Dada shine gwamnan jihar Agadez. Ga waɗanda suka fara girkuwa to kada ma su fara. Tuni hukumomin Agadez sun ɗauki matakin hanawa. Ba a haƙar wajen sai da izinin meri. Ni a matsayina na shugaba na farko da ya kamata na kula da sha'anin tsaro ba zan amince ba a yi haƙar zinariya ba bisa ƙa'ida ba a kusa da filin saukar jiragen sama na Agadez kuma wajen filin saukar jirage na sojoji. larobar milita. A ra'ayin shugaban matasa na karamar hukumar Agadez, wannan sinari da aka gano wata dama ce ga matasa, sai dai kuma yana kira ga matasa su mutunta matakin da hukumomi suka ɗauka. Sai mu saurari Wadal Abubakar. Na tabbata akwai zinariya amma jehi jehi ce kuma yana kira ga matasa da su yi biyayya ga wannan mataki saboda ba wanda ya fi karfin doka. An tanadi hukunce-hukunce akan duk wanda ya saba matakin na hukumomi. Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki tare da Asuma na Shina. a kasar gine konakiri horaya ase kulab din dan nijar muhammad da wankwai da ke kasar ta gine ya zama zakaran gine a kaka ta takwas a jere a kwanaki biyu kafin karshen kakar da maki 60 ya tabbata cewa zai kasance zakaran wannan kwambala mai bi masa shine ko koya wanda ya samu maki 49 wani kulab na dan nijar ya zama zakara na kwambalar ligita congo kungiyar as otoho wadda muhammad sise ke buga ma wasa ta samu wannan matsayi karo na biyar tare da tattara maki 53 a ran tara ga watan nan da ya gabata bana ta yi nasara a kan yantar club da ci biyu da nema a wannan ranar 14 ga watan mayan a loga a jihar doso za a soma kwambular triathlon karo na biyu na cin kofin kasa ƙungiyar triathlon ta ƙasa ce ke shirya wannan kwambala tare da haɗin gwiwar ma'aikatar ministan matasa da wasannin motsa jiki jihohi guda takwas na ƙasa ne ke halartar waɗannan wasannin da aka shirya cikin tsarin kofin yanki na biyu na afirka ta yamma da za a gudanar a nijar a ran 29 ga watan mai a nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau sai kuma gobe mun haɗu ka kuma ta lambar uku bibiyar na nan buɗe don ƙara sauraron labarukanmu.